شاء الله بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي بيده ملكوت الأرض والسماوات ذي العزة والملك والملكوت عالم الغيب والشهادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وللفضل والكرامات ورضي الله عن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الجزاء بعد الممات اما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فيما أمر ونهى في كل وقت وحين في السر والعلانية فلا يختص رمضان بالتقوى دون غيره من الشهور ولا نخص رمضان بتقوى الله ومراقبته دون سائر الشهور فماذا بعد رمضان ماذا بعد رمضان ماذا بعد رمضان هل انتهى رمضان هل انتهى قيام الليل هل انتهت تلاوة القرآن هل انتهت الصلاة في الجماعة هل انتهت هل انتهت المساعدة مساعدة الضعفاء هل هل انتهت مساعدة الضعفاء عندنا وعند كل مؤمن ما انتهى رمضان ولن ينتهي رمضان وما انتهى قيام الليل ولن ينتهي قيام الليل وما انتهت تلاوة القرآن ولن تنتهي تلاوة القرآن ولن انتهت الصلاة في الجماعة ولن تنتهي الصلاة في الجماعة ولن انتهت مساعدة الضعفاء ولن تنتهي مساعدة الضعفاء فأوصيكم واوصي نفسي الا نرجع الى ما كنا عليه قبل رمضان من الاعمال السيئات كالكذب والرياء والكبر والعجب والحسد والغيبه والنميمه والزنا واكل الربا وشرب الخمر ومخالطة الرجال بالنساء فيما لا يرضي الله ورسوله قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وعلينا الإكثار من الصلاة في الليل والناس نيام ومراقبة المولى جل جلاله والصدقات ومساعدة الضعفاء وقراءة القرآن وتدبر معانيه قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقد كان رمضان مدرسة كبيرة لنا علمنا التقوى وكثرة النوافل والصبر والصلاة في الجماعة والجوع والعطش ما أدى إلى مساعدة الفقراء والمساكين فهل نترك هذه الأعمال الصالحات لأجل أن رمضان قد انسلق الجواب لا بل نستمر إن شاء الله على الأعمال الصالحات كما علمنا رمضان الكريم لأننا عباد الله نرجو التقرب إليه سبحانه وتعالى دائماً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 وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فاتقوا الله عباد الله وكونوا من عباد الرحمن ولا تكونوا من أبناء الدنيا وأتباع الشيطان وصوموا ستة أيام في هذا الشهر المبارك الذي هو أول شهور الحج تفوزوا بمرضاة الرحمن إن شاء الله عباد الله اتقوا الله ربي وربكم الذي يراكم أينما كنتم وراقبوه مراقبة من يعلم أن مولاه يراه أينما كان وصوموا ستة أيام في هذا الشهر فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر رواه الخمسة ومن صام رمضان وعاقبه بست من شوال فكأنما صام الدهر لأن اليوم بعشرة أيام قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فرمضان بعشرة شهور والست بشهرين وصرحت بذلك رواية النسائي ولو فرقها أو صامها في النصف الثاني كفى ولكن الأفضل أن تكون متوالية وعقب يوم العيد وحكمة صومها أن النفوس أن النفوس عقب رمضان أرغب في الطعام وما تشتهيه فإذا عادت للصيام بأمر الله تعالى كان شاقا عليها فكان أجره عظيما لهذا كان صومها مستحبا وعليه الشافعي وأحمد وغيرهما وقال مالك وأبو حنيفة يكره, يكره صومها لأنها ربما ظن وجوبها وقال مالك لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها وهذا رأي ضعيف فإن الحديث الصحيح فوق كل رأي والله أعلم وعلمه أتم وأكمل جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بارك الله لي ولكم ونفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والله يهدينا ويهديكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bayan godiya ga Allah da shaidawa da kadaicin Allah da manzancin manzan Allah da salati ga ma'aikin Allah masoyin Allah manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku bayin Allah ina yi makaina wasiya ina muku wasiya da tsoron Allah mai girma da kwatanta umarninsa da nisantan hane-hanensa a cikin abin da Allah ya yi horo ko kuwa abin da Allah ya hana a kowane lokaci a kowane lokaci ba a yi lokacin tsoron Allah ba kowane lokaci mutum ka kasance kana mai tsoron Allah a ɓoye ko a bayyane watan ramadan ba bai keɓanta da tsoron Allah gabarin sauran watanni ba a'a yanda ake son ka ji tsoron Allah a cikin watan ramadan haka na ake bukatar ka da tsoron Allah a kowane wata ba sai wata ramadana kaɗai ba kowane wata kuma ko ina kake ka tabbata ka ji tsoron allah kada mu keɓance watan ramadan da tsoron mu da dakon ubangiji ko me muke yi muna ganin allah na ganinmu muna ji muna ji allah na ganinmu e muna ji allah na ganinmu ko ina kake kana jin lalle allah na ganin ka? yana tare da kai ba za ka iya ɓoyewa ka yi abin da ya ce kada ka yi ba illa iyaka to wannan abin da muka karanta kada mu bari ya kubce mana mu kasance tare da haka kada mu bar sauran watannin cewa su a komai kai ba komai Allah bai ganin ka a kowane wata yanda wata ramadana kake ji a zuciyarka cewa Allah na ganin ka haka nan sauran watannin ma ka rika jin Allah yana ganin ka kenan me ya saura bayan wata ramadana me za a yi bayan wata ramadan ma za ba da ramadan yanzu dai ramadan wata ramadan ainihin wata ramadan ya wuce to menene za a yi bayan wata ramadan me ya saura mana bayan wata ramadan shin wata ramadan ya kare kenan shikenan komai ya kare shin tsayuwan dare ya kare tunda wata ramadan ya fita shin tilawar alkur'ani da muka saba muna yi watan ramadan shikenan an daina kenan saboda watan ramadani ya riga ya wuce shin sallah da ake yi a cikin jama'a a cika masallaci makil a cikin watan ramadan shin watan wannan sallar ta wuce kenan ba kuma sallah a cikin jama'a kuma don watan ramadani ya riga ya wuce shin taimaka ma raunana da ake yi a cikin watan ramadani shin ya wuce a gunmu da kuma gun dukkan wani mumini mantaha taha ramadan walan yantahi a ramadan wata ramadan bai tuke ba bai kare ba kuma ba zai kare ba kullum wata ramadan ne ka ajiye ma kanka kullum watan ramadan ne ka tabbatar da haka a zuciyarka kullum ko da yaushe wata ramadan Agun dukkan mumini wata ramadana bai wuce ba kuma lanyan tahiya ba zai tuke ba lanyan tahiya ramadan wata ramadana ba zai tuke ba Agunmu agun dukkan mumini tilawan alkur'ani ba ta ƙare ba a'a ba ta ƙare ba kuma ba za ta ƙare ba tilawan alkur'ani ba za ta ƙare ba sai ran da ka shiga kabari a agun dukkan wani mumini sallah a cikin jama'a ba ta tuke ba ba ta ƙare ba kuma ba za ta ƙare ba kullum sallah za mu rika yi a cikin jama'a kamar yadda muke a cikin ramadan a agun dukkan wani mumini taimaka ma masu rauni bai kare ba eh, taimakon na nan za a ta taimaka ma masu rauni gwargwadon abinda Allah ya sauwake ma kowa agun dukkan mumini ba wata ramadana kadai ba ko da yaushe mu tabbatar da wannan saboda haka ine muku wasiya ine maka ina wasiya kada mu koma ga abin da da muke kansa kada mu koma kafin wata ramadan na daga munanan ayyukan nan kada mu koma kamar su karya su riya su girman kai ji da kai hasada rada cin bayan mutane annamimanci game-game gulma kai maganan wan kai maganan ka ɗauki maganan wan ka kai ma wan ka ɗauko na wan duk zina cin riba shan giya cuɗanyan maza da mata a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba manzon Allah bai yarda da shi ba da muke yi kafin Ramadana mu bari wannan ya zama ƙarshe wata ramadana ya kai ƙarshe a zahiri amma a ne mu bari watan ramadana na nan tare da mu har kuma wani wa ramadana mu tabbatar da wannan mu wasala mu tabbatar mun sadar da abin da muka koya a watan ramadan har kuma wani watan ramadanan ya zo ya same mu kada mu koma baya in muka koma baya shaidan ya ci riba a kanmu kada mu bari shaidan ya ci riba a kanmu Allah ta'ala yana cewa Allah da manzonsa kadai su ne mafi cancanta su yarda da su inda mutane sun kasance muminai ne to su tabbata sun yi abin da Allah da manzonsa suka yarda da shi saboda haka ina horonmu da yawaita salloli da daddare alhali mutane na kwana eh, yanzu ne sallan daren eh, yanzu ne za ka yi sallan dare saboda Allah ba saboda mutane ba wanda za ka yi cikin ɗakinka daga kai sai Allah shi ne sallan dare a mun fahimta ai amma wanda za mu yi magaya ma duniya ba sallan dare ba ne sunansa fitinatul laili fitinar dare fitina saboda haka yanzu ne za mu yawaita sallah da daddare alhali mutane na kwana dakon ubangiji jalla jalaluhu mu rika ko me muke yi mu rika jin Allah yana ganin mu sadakoki taimaka ma masu rauni karatun alkur'ani lura da ma'anoninsa tunani a rika kulawa ana lura ana tunani a cikin ma'anonin alkur'ani sako ne daga allah zuwa gare mu mi allah ke faɗa allah na cewa hakika mun sauwake wannan alkur'anin saboda gargaɗi shin akwai mai gargaɗuwa kuwa fahalimin muddakir Allah fa ke tambaya shin akwai mai gargaduwa kenan muna da wuyan samu kenan ko masu gargaduwa na da wuyan samu shi yasa Allah ke tambaya mu shin akwai mai gargaduwa bi ma'ana ku gargadu mun saukar da shi ne saboda gargadi ku ji gargadin alkur'ani ku bi abinda alkur'ani ke faɗi muku wata ramadan ya kasance makaranta ne babba eh, watan watan kanta makaranta ce babba makaranta babba wanda watan ya sanar da mu tsoron Allah ya koya mana yanda ake tsoron Allah bin umarnin Allah nisantan hane-hanen Allah watan ya koya mana yawan nafilfili watan ya koya mana haƙuri domin asaumu asabar abinda ake ce masaumu haƙuri mutum ka kame gabarin abinda kake so watan ya koya mana haƙuri kamar yadda manzan Allah ya faɗa cewa azumi haƙuri ne mun koyi haƙuri to mu kasance tare da haƙurin nan wannan wata ramadana da ya shige ya koya mana sallah a cikin jama'a ya koya mana yadda ake jin yunwa idan kai mawadaci ne ba ka jin yunwa to watan ya gwada maka yadda ake jin yunwa yadda ake jin kishi kishin ruwa abin da yake bayuwa ga mawadata suna taimaka ma talaka suna taimaka ma talakawa saboda su ma sun dandana sun gani ashe talaucin nan babu daɗi wani na nan ba azumin yayi ba amma ya tashi ya rasa abin da zai ci to shi ma in ya dandana ya ji zaka ga yana taimaka ma talakawa shin waɗannan abubuwa ayyuka kyawawa da watan ramadan ya koya mana shin za mu bar su saboda watan ramadana ya wuce watan ramadana ya fita ya tafi shi na mu bari jawabi dai a'a ba za mu bari ba insha Allahu ba za mu bar tsoron Allah ba ba za mu bar yawan nafilfili ba ba za mu bar hakuri ba ba za mu bar sallah a cikin jama'a ba za mu yi kokari kuma muna ɗan jin kishin ruwa da yunwan ko da muna da ikon mu ci mu sha amma mu mu hana kanmu kamar da wancan sati muka faɗa muku kai kokari kowane wata kai azumin kwana uku in kana iyawa kuma ka rike litini alhamis litini alhamis illa iyaka ba za mu kada mu bar wannan saboda wata ramadana ya wuce bal za mu zarce insha Allah akan waɗannan kyawawan ayyuka kamar yadda wata ramadana ya sanar da mu saboda mu bayin Allah ne muna ƙaunar samun kusanci zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala cikin dukkan zantuttukanmu da ayyukanmu da harakokinmu muna kauna mu zo kusa da Allah Allah ya dada mu don ko muna son Allah ya dada mu sai mun rike waɗannan abubuwar da watan Ramadana ya koya mana sai mun rike su sa'annan mu samu kusanci zuwa ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bayin Allah masu rahama bayin Allah mai rahama bayin Allah mai rahama su ne waɗanda suke tafiya akan ƙasa a natse babu rigima babu tashin hankali idan waɗanda suke jahilai wawaye sun yi magana da su mummunar magana ƙadu salaman sai su ce a zauna lafiya a zauna lafiya ma'ana ba za su tanka ba sai su wuce marruki ramin kenan waɗanda suke kwana suna masu sujada, suna masu tsayuwa ga ubangijinsu eh, a cikin dare sukan tashi su yi sujada su yi ruku'u suna bauta wa ubangijinsu su yi tsayuwa su yi sujada su yi ruku'u umana dai suna sallah bi tuna li rabbihim sujadan wa qiyama suna kwana suna masu sujada suna tsayuwa saboda ubangijinsu waɗanda suke cewa ya ubangijinmu ka juyar mana azabar wutar jahannama cewa azabar ta ta kasance garama ce wanda duk ya aikata abin da ya kamata ya shiga za a shigar da shi wanda duk kuma bai aikata ba ba zai shiga ba illa iyaka kamar ka ci bashi ne kawai za ka biya in ka ga kanka cikin jahannama to bashi ka ci a nan duniya na aikata aikin mutanen wuta kaga kanka can Allah kiyaye mu cewa wutar jahannama matabbatanta ta munana wajen zamanta ma ya munana bayan Allah su ne waɗanda idan za su ciyar ba sa ɓarna kuma ba sa ƙauro tsakatsakiya suke yi eh, ba sa ɓarna kuma ba sa ƙauro ka tabbata ka ciyar tsaka komin wadatanka ka tabbata ana ci tsaka tsakiya wasu wuraren sai kaga an barnata abinci an yi abincin da ya fi karfin a ci a kare wani karshe da safe a zuba cikin shara a wannan ya zama barna bayan Allah ba sa yin wannan ji Allah ba sa yin wannan komin wadatanka ka yi gwargwado wanda ba ka iyawa ba za ka yi ci ba nemi talakawa ka ba su ko kuma a takaita hannu mana lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawaman ayi saka sakiya a kada kuma kana da shi kuma ayi kuma ba ba abin nan ba ba ko shi ba a tabbata an yi yanda zai wadatu kuma ba za a yi yanda za a zubar ba illa iyaka kada kuma a ce sai an ci mai daɗin daɗi an tuke kullum sai an ci kaza kada a yi wannan don Allah a rika yi ana ɗan jin yunwa a rika yi ana takaitawa Ah, shi ake ce ma zuhudu ba ka bar duniyan gaba ɗaya ba amma ka takaita kana da iko ranka na so ka hana ta ah, tana son kullum a ci kaza matar ka na son kullum ka kawo kaza kai ka ce mata yi eh, a yi sannu sannu wata ran mun zo mu rasa kazan kuma kuna gani da yawa sun zo sun rasa ko A ba su samu wasu na nan ana yanka rago ne ko sa a yanyanka nama a cika ma firij ko a soya a ta ci a ta ci a ta ci sai ya ƙare a ah, ta ci sai ya kare na je na haske wani haka na yi tafiya na je na samu wani firiji aka a yanka shanu a yanka a cika ma firiji ana nan nama ana natawa ana natawa kayan shaye-shayen na ba wanda babu shi a firiji ta ba komai an mutu ba komai ba komai ba komai nan na ce maka ai kasan dai ba komai ko to karshen ta an mutu ba komai saboda haka ba ciye-ciyen in kana da wadata ba za ka saura ciye-ciyen jin daɗi ga ɓarnata abinci da nuna isa da kaza da kaza ba wani yaro ya zo nan karatu ɗan mawadaci yake ce ma yara oh, gidansu babansu kowane bakwai sai an yanka rago eh, kowane bakwai sai an yanka rago za a ta ciwo sai ya kare Banda kaji da ake sawowa suka zo yara suka zo suna faɗi mini na ce to shi kenan mu dai mu yi ta cin kifin haka nan illa iyaka yanda ya ci aka ci naman ragon ko naman shanun aka fito kai da ka ci eh, da da kanke kifi kanana kananan nan ko ka fito duk duk sawa'un ko ai ba a gane ya ci rago ya ci naman rago ba a gane kai kifi ka ci ba wanda zai gane tun da dai ka fito kana da ƙarfi illa iya ka magana ta ƙare ka ci miyan kukan ka ko miyan kuɓewa ko miyan ayoyo kenan magana ta ƙare shi ya sha menene farfesu a yi menene nama bismillah ku ci ku ƙare ku fito ba a ganewa illa iyaka saboda haka kada ka damu kanka bawan Allah ya eh, kada ka damu kanka bi a hankali duniya ce duniya ce duniya ce mai rudi ne ta ruɗe ka yanzu yanzu ta jefa aka daji ne ka kare kuma ta zero ba komai illa iyaka saboda haka kada mu yi barna in kuma Allah ya ba mu kada mu yi ƙwauro e mu tabbata an ci tsaka sakiya kada a yi barna kada kuma a yi ƙwauro bayin Allah kenan in ji Allah fa ke nuna mana inda bayin fa suke fa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلا إياك وبهاين سكينا كومين وداتنسو سكا سكياني با برنا amma kasashen da suka ci gaba suka samu wadata ai barna ta abinci ake yi barna ta abinci hatta kasashen musulmin barna ta abinci a ci abinci shikenan iyaka a ji a zubar a zuba mashara ko da farati ɗaya ka cika da abincin dai ka sa doma ɗaya biyu uku baka ya kaci ba ba a yadda wani ya ci wai kana da cuta tun korona ba ta zo ba sai a je a ɗauki a zuba mashara subhanallah la ilaha illallah wannan abin ya yi muni ce ka rasa gane mutum ka yi ka halicci kwayan shinkafa ɗaya kwayan shinkafa ɗaya fa za ka yi ka halitta ta ya kake wulakanta kwayan shinkafa ɗaya kwaya ɗaya fa na shinkafa ba za ka yi halittansa ba subhanallah amma sai a ɗauki shinkafa a je a zubar ba shinkafan ba ma da naman da salad da aka zuba a kai da koman a je a zuba ma gwangwanin shara kuma shi kenan ba za a je a zubar inda ma za a tattara ma a je a ba wasu dabbobi su ci yana da kyau ko an ba mai rai an taimaka ma mai rai amma zubarwa za a je a yi a lokacin da su dabbobi masu iya cin abincin da aka dafa ba amma yanzu a yi dabbobi sun iya ci ko yunwa kenan yunwa ya kawo dabbobi ma ka zuba shinkafa da fafe zai zo ya ci wasu dabbobin har nama suna ci eh har nama na ciki sun kama su ci ko bai kai bai zo nan ba ya zo nan aha don ni na je na gani inda ake yunwa yaro ya aza kwano a Kano sai kaga dabba na bin sa rago na bin sa inda ya ga yaro na ya fi shi karfi yaro ya ji tsoro ya sheka da gudu ya kifar da abincin ya ci ko ya zo ma ya tura abincin ya ci yunwa ba haƙi ko ina gine-gine ne kuma ana son a yi kiwo ko ba ya tsare su a kawo musu abinci to kaga dole su cin na mutane abincin da mutane ke ci shi su ma suke ci yaron da aka fi shi karfi a kwace abincin a ci rago fahu rago da ka sani to yanzu ma na ga nan ma su ma sun fara suna cin da amma dai ba su dai buge mutum ne sun amma in an ya zuba za ka ga awaki da raguna tumakai sun zo suna ci to inda ma haka nan ne ma za a yi a tattara a je a ba mu abubuwan da za su ci ai da ya fi mana sauki ko amma ina sai a zubar kuma gari kasashen musulunci kuma ba wani malamin da ke magana hei wannan barna fa muke yi mu daina kuma malumma cibge ko wani kasar musulmi za ka iske akwai malumma amma dai an wadatu a a zubarwa ne kawai to ku yi daidai yadda za ku ci mana ku yi daidai wanda za ku ci illa iyaka kada ku zubar Allah shirye mu ko hotel mutum ya je saya da yawa ya ci shi yaka wanda ya bari illa iyaka sai dai a zo a ɗauki kurum da naman da komai a ji a zuba ma shara wani na wani wuri yana bidan abinci ya rasa bayan allah su ne waɗanda ba sa bauta wa wani ubangiji daban sai allah ba sa kashe rai ba sa zina wanda ya aikata haka zai haɗu da azaba za a ninninka masa azaba ranar tashi alkiyama zai dawwama a cikin azabar yana abin wulakantarwa in ji Allah sai dai wanda ya tuba wanda ya tuba ya imani ya aikata kyakkyawan aiki da waɗannan Allah ce za a musanya munanan ayyukan su su zama kyawawa Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama ne wanda ya tuba ya aikata kyakkyawa to cewa mai shi yana tuba Allah yana karban tubansa ma'ana tubansa na wurin Allah Allah zai karbi tubansa da yayi waɗanda bayin Allah su ne waɗanda ba sa shaidan zur shaidan ƙarya idan suka wuce a inda ake yasasshiyar magana ko yasasshen aiki ana maganganun da ba su dace ba ko ana wani abu na abin da bai dace ba na kaɗe-kaɗe da raye-raye da nuna tsiraicin mata marruki raman sai su shuɗe da girmansu ba sa ma waiwayan wurin eh, ba sa waiwaya ba su duba wurin kawai za su kauce ne su sake hanya illa iyaka ibadun rahmani kenan bayan allah waɗanda idan su ne waɗanda idan an ambata musu ayoyin allah ba sa kurmancewa ba sa makancewa ga barinta suna ji suna karɓa lam yakhru alaiha summan wa umyana ba za su faɗi akan gargaɗin ubangiji su zama kurame su zama eh, eh, makafi ba su ji ba su gani ba a bawan Allah bawan Allah yana in ya ji ayoyin Allah yana ji da kunninsa ne ya gani da idanunsa ya aikata amma lam yakhru alaiha summan wa umyana a yi maka maganar Allah ka kife a kanta ka yi kamar baka taba jinta ba baka taba ganinta ba to ka gamu da Allah ko ba ka cikin ibadun rahman bayan Allah su ne waɗanda suke cewa ya ubangiji ka ba mu sanyin idanu shine farin ciki daga mata takinmu da zuri'anmu ka sa duk abin da za mu gani ya zama abin da zai faranta mana rai ne sa'an Allah ka sanya mu lil muttaqina imama ka sanya mu mu zama shagabanni ga masu tsoron Allah shagabanni ga masu tsoron Allah shagabanni ga masu tsoron Allah wanda za a ga tsoron Allah ka akwai kwaya to ka zama shugaba kenan na tsoron Allah ko da ku goma ne a gidanku sai kai kana abin da ya dace sai su ma suka gani suka kwaikwaye ka ka zama shugaba na tsoron Allah amma fahimta ai ka zama shugaba na tsoron Allah ko da ku biyar ne a gidanka ana yin abin da bai dace ba sai kai kai wanda ya dace to shikenan ka zama shugaba na tsoron Allah amma yau za ka iya ko ka yin ma an barka kai kaɗai eh tsaya kai kaɗan ɗin kai dai ka tsaya kai kaɗan insha kana da nasara a nan duniya kana da nasara a lahira ah, ana kallon talabijin in an buɗe inda ake wake-waken kirista ake raye-raye da menene she ka kashi kaga ah, ya wani ka kashe ah, abubuwan da ake ne bai dace ba a ah, to shi dai mu ma mun kashe muna mu ah mun bai dace ba baka faɗi mana bai da kyau ka kyale mu kaga ka zama mi lil muttaqina imaman ko ce su ma in ana abin da bai dace ba sai su su kashe talabijin illa iyaka wurin kira'a wurin wa'azi wurin wani abin da ya dace sai a buɗe illa iyaka akwai wuya ko sai dai da amma mutane yanzu akwai wuya in ma ka yi haka ce a to Allah kun kun ishe mu wai su ne malumma da Allah kun kun fitine mu ko rabu da mu don Allah ko kun na ku rabu da shi da eh, in bai shi bai so ya bari mana ya bar mu mu so ya bar mu more in shi bai more ka more cikin kabari Allahi mutum sai ya more cikin kabari in dai a barka duniya ka more ne to ka more cikin kabari ran da ka shiga kabari sai ka gaya muna kaga yadda ake morewa ba ana takura ka bane ana gwada maka abin da zaka yi ka tsira cikin takurarren wuri ko wurin na ba takurarre bane matsatse haka ko eh wurin matsatsen nan shi ake masa ka dan yi wani abu saboda ka tsira wurin amma ka ce nan ka wala to ce je can ma ka je ka bude kabarin mu gani ran da ka shiga kabarin ka je ka buda ka wala mu gani a ranan zaka ga takura sai kabari ya matse ka sai hakarkarin ka sun shigan majuna juna hakarkari kasusuwanka na kanar kirjinka sai sun shigan majuna a ranar to wurin za ka ce kana tunani duk more wanda za ka yi ka yi ta tuna ranar nan da za ka shiga cikin kunci wurin ne wurin morewa ko ka more morewa na alkhairi ko morewa na sharri alqabru awwalu manzilin min manazilil Akhira. fa in kana khairan fama ba'dahu khairun minhu wa in kana sharran fama ba'dahu sharrun kabari farkon zango kenan na saukan lahira masauki da za a fara sauke ka farkon zaure kenan in wurin na da kyau to bayan sama na abin da ya fi shi kyau na gaba in wurin bai yi kyau ba abin da ke gabansa ya fi shi muni saboda haka abin da ka iske kabari illa iyaka naka kenan alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nar saboda haka kada mu ce za mu more ba mun zo mu more bane mun zo mu yi ibada ne wa ma khalaqtul jinna wal insa a kowa ya sani illa abu duni, kowa ya haddace wannan ayar abinda muka zo mu yi duniya kenan ba mun zo mu more ba ne amma ka ce sai ka more yanda kake so to bismillah ka ga morewa ran da ka shiga kabari Allah ka sanya mu zama shagabanni ga masu tsoron Allah waɗannan su ne waɗanda za a saka musu da ɗakuna na gidan aljanna saboda haƙuri da suka yi za su haɗu da gaisuwa da sallama daga mala'iku daga Allah da su yansu ya sun su za su dawwama a cikin gidan aljanna wannan matabbatar kam ta yi kyau ba kamar wancan sa'at ba wannan hasunat mustaqarran wa muqama wannan wajen zaman kam a alhamdulillah wannan wajen zaman yayi kyau matabbata ta yi kyau kace da su ubangijin ku baya kulawa da ku ba domin addu'an ku ba ku ko maka kun karyata azaba za ta kasance mai lazima a kanku. ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa kunu min ibadir rahman kun ji dai sifofin ibadur rahman ko to yi kokari kai ma ka kasance cikin su ku kasance cikin ibadur rahman yi kokari ka ji dai sifofin su wa ibadur rahman allazina yamshuna al-ard hawna har zuwa karshen nan ka kasance a cikin su ku yi kokari kada ku kasance daga cikin 'ya'yan duniya mabiya shedan wanda duniya ta kwashe su ku azumci kwana shida a wannan wata mai albarka wanda shine farkon watannin aikin haji kenan za ku samu rabonta da yardan ubangiji mai rahama ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ubangiji na ubangijin ku ku sani cewa Allah yana ganin ku duk inda kuka kasance ku duka dakonsa dakon wanda ke sani cewa ubangijinsa yana ganinsa. sa duk inda ya kasance aina ma huwa ma'akum aina ma kuntum huwa ma'ahum aina ma ku azumci kwana shida a wannan wata mai albarka an rauto daga abu ayyub al-ansari Allah ya da shi ya rauto daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biyar masa da kwana shida ga watan shawwal kamar kamar yayi azumin shekara ɗaya ne kamar ya azumin shekara ɗaya ne malum hadisai biyar suka rawaito wannan hadisin kenan wanda ya azumin watan ramadan ya biyar masa da kwana shida a watan shawwal kamar ya yi azumin shekara ɗaya ne saboda kowace rana ɗaya tana matsayin kwanuka goma Allah ta'ala na cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa daya yana da goma tamkarta wata ramadan wata goma kenan kwana talatin talatin so goma ko eh, kwana eh, wani kwana ɗaya kai yana da kwana talatin yana da kwana goma ko to kaga ka samu wata kwana talatin ka samu wata goma sai kwana shidan nan kuma yana matsayin wata biyu to kaga kenan in dai kai shidan nan ka kara da talatin da muka yi ya zama nawa talatin da shida ka samu shekara ɗaya kenan kamar ka yi azumin shekara ɗaya ne amma dai kada ka manta da sauran azumin wata uku kowace rana alal aƙalli kenan sannan kuma ko kuwa azumin litini alhamis ga mai ƙarfi kenan litini alhamis illa iyaka kada ka manta da wannan eh, na fi gane makwana ukun nan ko ya fi maka sauki ka jera kwana uku ka huta shi kenan magana ta kare sai kuma wani wata illa iyaka kada mu manta da wannan hadisin nasa'i ya bayyana da cewa azumin ya zama azumin wata goma sha biyu inda ka iya kayi azumin kwana talatin da shida da mutum zai rarraba kwana shidan nan da ake bukata kai wannan watan sai ka rarraba kai kwana biyu bakwan nan sati mai zuwa kai kwana biyu sati mai zuwa kai biyu malam ya yi ko kuwa ka bari ma sai da watan ya wuce rabi sa'an nan ka yi ko sai da watan ya kai ishirin sannan ka yi inda ko yaya kai ya yi ko ka yi kwana ɗaya yau ka huta gobe ka huta har ka samu shidan inda ka yi kwana shidan a wannan watan ko yaya kai ya yi amma abin da ya fi abin da ya fi kaji wadancan an ce maka ya yi ko amma wanda ya fi shi ne ka yi su a jere ka jera kwana shidan kuma bayan ranar idi in ka huta ma kwana ɗaya in an yi sallah yau ga shigari ka huta to ga shigari sai ka kama eh, maza maza ka dai yi shi ka gama hikimar azumtan wannan kwana shidan cewa rayuka zuciya bayan wata ramadan tana da kwaɗayin abinci kwarai za ka ga ran mutum na bukatan cin abinci abinda ransa ke marmari yanzu ne don can bai samun walawa ya ci ko ya tara da yamma bai iya ci sahur da ya ba ya tara ko da yamma ake tarawa kala kalan abinci amma kuma a kasa ci to yanzu dai shiga ya samu dama sai zuciya tana son abin da da take so ba ta samun nan kawo ta yanzu dai ta karba ko da yaushe za ka iya to saboda haka sai a ce ka koma da ita maza maza maza wajen Allah ka koma da ita idan aka koma da ita zuwa ga azumi da umarnin Allah sai ya zama wahala ga zuciya kamar an tilasta ta ne saboda haka sai ladan ta yi yawa saboda haka in kai bayan kwana ɗaya biyu da sallar idi ko kwana uku ka fara to ka takura ma zuciyarka ladarka na da yawa ta fi wanda ya bayar har ƙarshen wata tukun yayi amma ko yaya kai dai kai azumi kwana shidan a wannan watar shikenan magana ta ƙare ka yi saboda haka azumin wannan wata kwana shida ke mustahabi akan haka imamu shafi yake kai da imamu ahmad da wasu maluma imamu malik da abu hanifa ne suka karhanta azumtanta saboda kada a zaci wajibcinta wai kada wasu mutane su zaci wajibcinta watakila lokacin da ilimi bai yalwata ba mutane jahilai an ce a yi azumin sitta shawwal kuma shi suna ganin kamar a ai kuma duka dai na cikin ramadana kamar yadda da kowa ya tashi yana ganin nafila raka'a biyu bayan magariba cikin sallar magariba ne ko ko kowa ya tashi yana yaro yana ganin sallar magariba raka'a biyar ne don ba a barin nafilan nan to kaga to irin haka ne jiran haka ne sai imam malik da imam abu hanifa suna ganin a nuna mutane ba dole bane yin shi ba komai bane to saboda haka sai suka karhanta amma hadisi ya inganta watakila ba su ga hadisin bane watakila kuma tsantseni ne saboda kada mutane su mai da azumin kamar shi ma wajibi ne ba wajibi ba ne yana nan dai kan sunna har yau har ma imamu malik yana cewa cikin wanda ya tashi ma abota ilimin da ya gani ya hadu da su bai ga wani na azumtansa ba ta ai mutum bai yin azumi zai ce maka ya yi azumi ko ya wai shi dai bai ga wasu wani malamin na azumtansa ba ta saboda haka ya ya karfafa karhantawan wannan nan dai ra'ayi ne kuma ra'ayin yana da rauni domin hadisi ingantacce yana birbishin kowane irin ra'ayi na kowane irin malami in dai hadisi ya inganta to ya fi maganar kowane irin malami ta saboda haka ra'ayi ne nasu shi da abu hanifa abinda su suka gani a zamaninsu suka karhanta amma yanzu kuma da yake ilimi ya zo kowa ya waye kowa ya sani ba dole ba ne ko an yi ma mutane bayani ba dole ba ne sunna ce mustahabiya in ka yi ka kyauta ma kanka ba yi ba Ba ka da laifi kaga magana ta kare illa iyaka saboda haka mu yi kokari mu yi wannan azumin kuma muna fata shi ma Allah ya karba mana ya hada mana da wancan ya zama kamar shekaran gaba daya ma azumi muka yi gaba daya wafaqana Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا